ba zan sa zobe na zinariya ba har abada fanabazan nasu khawatima sai kawai mutane suka dinga cire zobunansu na zinariya fa gol suna jifa da shi a kasa wani ma da annan sulasula ya ce mai cire za ka sa garwashin wuta ne a hannunka da ya cire jefar sai wasu sabai suka ce mishi ka ɗauka ka amfana da shi kai talaka ne ai zoben ne ba a so ka yi kun fahimta je ka siyar ka sai raƙumi ko na abu kai kiwo ba laifi ba ne kun ga fatawa ce mai kyau sai ya ce annabi ya jefar ni in ɗauka ya ce wallahi ba ni ba zoben nan in shi ne sanadiyan talauci sai dai mutu da talaucin ya ce wallahi ba ni ba shi ya ce ku ba ku da hankali ne annabi fa ya jefar ba annabi ni in ɗauki asara a ai da annabi ya jefar kawai a jefar allahu akbar wannan ba mai gane wannan sai mai madubin dubarudin imani sai wanda Allah sa ke da babban kaso a gidan lahira to wannan kam ya sha shine za ki ji zuciyanki ɗoɗar annabi take bi a annabi ya kauce a nan kawai na kauce za ka ƙume a a ƙume ɗin ba matsala <laughs> ba matsala ko mutuwa za a yi indiya kan sunna ne madalla da ita madalla da ita wallahi ko rasa rai za a yi allah ka ba mu haƙurin rasawa indiya akan sunna ne ina fata mun fahimta to wannan shine mutane sai suka rinka jifa da mene da zobunan su a nan dai abin da zamu dauka mu tashiya wannan hukuncin ya shafi maza ne ban da mata an gane ko mu maza ne aka haramta amma sai dai mu sa azurfa amma zai dariya ba namu bane da haka maza da za su gan mu ta kafar sadarwa ko suke tare da mu kar ku yi matan ku rowar zobe ta ce to kin matsa mun da gashi nan ma malamin da kike faɗa na sunna tibin yana magana ya ce ba a sawa a'a ranka ya daɗe siyo mata gwal in dai kana da kuɗi eh siya mata gwalagwalai mace sai da gwal in dai da hali in ba hali ne a yi haƙuri amma inda shi a saya musu ba komai ba ne allah ya biya allah ya sa mu dace